واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 25 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1444 lissafin nasara yan mishan yau muna goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku idan allah ya amince yau ne jajibirin rufe tafsiri na wannan shekara idan allah ya ba mu tsawon kwana zuwa gobe to gobe za mu rufe wannan tafsiri gobe litinin ashirin da shida ga watan ramadan da ya jira allah ɗaukakin sarki daga nan kuma sai in allah ya ba da tsawon kwana shekara mai zuwa Allah ka ka rayuwar mu don mu ci gaba da yin aikin alkhairi saboda haka muna gayyatar kowa da kowa rufe wannan tafsiri gobe idan Allah ya kai mu har yanzu dai bayan Allah ba su je na kawo mu rayuwa Allah ya kara wa dukiyar ku albarka wannan shi yake nuna maka yadda musulmi yake son musulunci duk da wahala da ake sha a samu amma bayan Allah kullum sai sun ɗauka sun ba Allah kada Allah ya bari ku gaza wata baiwar Allah ta aiko wa marayu wani kudi naira dubu ishirin Allah kai mata albarka kai wa zuriya ta albarka idan tana da mai gida ka masa albarka in ba ta da shi ka ba ta mai albarka akwai almus how enterprises ga alama kamfani ne sun aiko wa marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da hamsin wannan kamfani allah ka kara masa albarka allah ka kara wa jarin su albarka ma'aikatan allah ka musu albarka da inda za su sa jari a samu riba ta halar allah ka gwada musu da inda za su zuba jari a samu dariyar bangiya da asara da nadama Allah ka ba su ikon kaucewa kar ka bari su zuba dukiyarsu malam kyari ke wanda yana jima barbare malam kyari ke ke dinan ne ba sai ba tana nufin kura ne ko mai nake ne malam kyari ke alam gubaro ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi na dubu da shi Allah ya saka wa malam kyari da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsa albarka Allah ya wajibi a sa albarka don da ‘ya'yansu za su zama rayu Allah ya kula masa da su wasu bayan allah sun uku sun aiko marayu gudunmuwan naira dubu hamsin hamsin naira dubu ɗari da hamsin allah ka wa su albarka kai wa rayuwarsu albarka karka bari su ga bakin ciki a cikin a ko a dukiyarsu da mu da su da sauran yan uwa duka Allah ka azarta mu da makwabtaka da manzan Allah ya su ran tashi alkiyama Abubakar Abubakar Allah ne ya aiko mu rayu gudun mu kudi naira dubu talatin Allah ka saka masu da alkhairi Allah ka zuciya sa albarka ce rayuwar sa albarka wasu bayan Allah su hudu sun aiko marayu naira dubu ishirin ishirin naira dubu tamanin ya Allah waɗannan bayi na ka san su ya Allah ko zuwa ne ne Allah ka kwashe su kasa aljannar ta zai ranar tashin alkiyama wasu bayan Allah su uku sun aiko marayu naira dubu goma goma naira dubu talatin Allah ka yi dukiyar su albarka ce rayuwar su albarka bayan allah masu taro da cv tun daga naira ɗari biyu zuwa dubu biyar sun aiko marayu wani naira dubu ɗari da tamanin da bakwai allahu akbar allah ka dukiyar su albarka allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da baka kaddara allah ka hada su da alkhairi a su ta duniya ta ka hada su da alkhairi a lahira abinda bayan allah suka aiko marayu a yau naira dubu ɗari bakwai da arba'in da bakwai daidai allahu akbar Allah ka dukiya su albarka da mu da su duka Allah ka sa aljanna firdaus da zama ko mu ranar tashin alkiyama idan Allah ya kai mu gobe kwamitin marayu za ka hada mana lissafin abin da muka tara a wannan wuri domin mu sanar da ku gudunmuwa da kuka bayar aikin da za a yi da dukiyarsa mu riga mu sanar da ku me za a yi Allah ta Allah ya sa mu dace a kawon ɗin marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ba zai daina taimaka muku ba ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya kare mu daga bala'o'i da muke ciki muna yi wa Allah godiya in kullu rafi tijimnu da musiku da ake fama da su Najeriya an dan fara samun sauki ba dai na gaba dai ba amma dai an fara samun mai sauki ya Allah mun gode maka yadda muke yin raki zuwa ga Allah idan mun shiga musifa to in ya fara sauki ko mu fito mu ce mun gode mashi wannan sai ya sa Allah ya ƙara sauƙaƙa mana wannan musifa da muke ciki Allah ka ƙara sauƙaƙa mana wannan musifa da muke ciki lambar account din marayu 0004553 zan maimaita 3004553 banki shi ne jais bank account name dubious opens alleged privilege foundation abuja ɗazu na yi magana da shugaban kungiya na ƙasa daga ƙasa mai tsarki ya ce yana isa da fatan alkhairi ga dukkan ɗaliban wannan majalisi Allah ya sa mu dace na ولا يحسبن الذين كفروا ظلموا إنهم لا يحسدون yau ana rama wannan ayar je ba mu fassara ta ba amma dai ana rama ya karanta shi yasa dai dan shafa ta a baki shi ya karanta ta jiya sai ya shafa gaba jiya ba lokaci muka ce sai yau za mu fassara Allah ta'ala ya samu dace jiya na faɗa muku cewa kafirai da aka yi alƙawari su sun shi uku akwai waɗanda aka yi alƙawari da su kuma suka cika alƙawari to su waɗannan Allah ya ce ku cika musu alƙawari ko musulmi ka ku da ku saba ba a yadda musulmi ya alƙawari da kafiri ya saba ba ka yi alƙawari da musulmi ka saba ma haramun balle kafiri shi kafiri in kuka yi alƙawari sai ka yaudare shi sai ka saba sai dauka musulunci ne ya koya maka ba kai kaɗai zai tsana ba har da addinin naka zai tsana ka yi banna ko ba ka yi banna ba ka yi banna idan ka masa gaskiya ka nuna masa amana sai da cewa addinin ta ne ya koya maka shi kafiri bai karanta qur'ani ba bai karanta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai karanta islam ba shi menene islam a wajen shi shine abinda musulmi ya aikata abinda musulmi ya aikata a wajensa shine me shine islam ka je kai zina da kafira arniya ka je kai zina da ita ka zubar da mutuncinka ka zubar da mutuncin 'ya'yanka in ta gansu banza take ganin su don ta san sirrin ubansu ka zubar da mutuncin matanka da za ka gansu banza za ka gansu domin a wajenta sun gaza ne shi yasa ka taho wajenta su ba mata bane da jakuna ba su da bambanci da mata ne su da gaske da baka tsallake su ka zo wajenta ba ka ci amanar musulmai ita a wajen ta kai musulmi ne wannan halin musulmai ne da ta ga musulmi sai ta daina shi ka ci amanar musulunci ita a tsammanin ta addinin ta ne bai hana ka ba da Allah ka yi banna ko baka yi banna ba ka yi banna mai yawa haka idan kai mu'amala da arzai ka ci amana shi kuma ka zo ka ce arnan banza arnan wofi a'a ban gane ba ai kai ne kai ɗabi'a irin ta arna cin amana da yaudara ɗabi'a arna ce ba ɗabi'ar musulmi ba ce yanzu sai ka sa ta tsani islam kafirin sai ka sa ya tsani islam ya ɗauka islam ne ya koya maka bai da wata hanya da zai iya bambanta tsakanin musulunci da abin da kai musulmi kake aikatawa Allah ka ba mu ikon yin gaskiya an taɓa samun wani wanda ya ci kuɗin ya muri ya ce ka zo lokaci ka za ka karɓa ya muri yana zuwa da ya hango ya muri sai da ke kurani ya buɗe ya kama karantawa in ya murya zai ce maganar kuɗi na my ko kallon shi ba zai bai ce gaba da karatun qur'ani sai na ce ka bani kuɗi na na zo yara da kyau ce a ana karanta alkur'ani kana surutu za mu yi magani ka tafi daga na arnan banza arnan wani sai a kuɗin ya wuri in ya sake dawa daga ya hango shi sai ya wuce ko ƙur'ani sai ya buɗe dan Allah wani ɗan ta'adda ne ko ba dan ta'adda ba ne yanzu zai sa ya wuri nan ya so ƙur'ani ko zai sa shi da ƙur'ani sai ta ce da ƙur'ani yan kasuwa da ramadan yake zuwa kuke ƙara wa kayayyakin ku kuɗi kuna cin amana addini da an ce ramadan ya zo kwai ya tashi man girki ya tashi dankali ya tashi dan kaza shi ma nan ya wasa wuka doya ta tashi madara siga wake duk wani abu da al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam za su bukata don su samu sassauci a ramadan sai sun kara masa kuɗi kuna ga kun ci banza kun ci amana addini idan kirsimeti ta zo kuma arna su rage wa kayayyakin su kuɗi kenan kun cutar da addini kuma kun cutar da addini ba ƙasashen da aka ci gaba a musulunci in ramadan ya zo komai rage mashi kuɗi ake yi komai sai a rage mashi kuɗi komai idan aka ce ramadan ya zo wanda ba musulmi bai je kasuwa zai sai siga sai ji kudin ya sauka ce ya ce a ce masa ramadan zai sai kwai ya sauka ramadan sai ce zis ramadan na wanda fulwo to amma ya ce ya ce wata fun aka ce baka da hankali ne baka san ramadan ya shigo ba ya je layin kwai ya ce aka ce ya tashi yaya ya ce baka san ramadan ya zo ba zai sai wa matarsa a tamfa aka ce ta tashi lafiya ramadan ya je layin yan siga ya yi shuti ramadan madara ta yi shuti ramadan sai ce oh god this ramadan na critical this ramadan na problem yana da gaskiya ko bai da gaskiya yana da gaskiya ku kyautata mu'amala ku da waɗanda ba musulmi ba ita za ta sa su sha'awar musulunci shi za dukkan kafirin da suke amana da musulmi musulmi suka cika alkawari to abin da kafiran ba su saba alkawari ba to musulmi kar su yadda a samu saba alkawari daga wajen su ba sai ba ko an gane wannan kafiran da suke amana da musulmi sai suka karya alkawari sai su suka karya muka ce to akwai kashi na uku su ne masu matsala ba su karya alkawarin ba tukunna amma kai da ka kalle su duk alamu sun nuna za su karya alkawarin suna neman gaba ne su ɗauki musulmai a ikin suna neman su kwashe ƙafafun musulmai ne suna jiran can to musulunci bai da farko dai ku karya alkawarin ba zama su karya ba bai da ku je auka musu ba me yasa ba dama ku auka musu ba su riga sun karya ba sannan musulunci bai da ku mai da kanku sakar karu kawai ku zauna dudu sakare har su amfani da wannan dama ko su cutar da ku su cutar da musulunci ba to ya za ku yi sai Allah ya ba da solution sai Allah madaukakin sarki ce fa in ma takafanna min qaumin kiyanatan idan aka wayi gari kuka ga alamun kafirai za su yaudare ku za su ci amana kuna jin tsoron za su ci amana duk alamun za su ci amana ya bayyana to abinda za ku yi fanbiz ilaihim ai fanbiz ilaihim ahadahu nan take ku ba da sanarwa da mun yi alƙawarin zaman lafiya da ku ba yaƙi eh to wannan alkawari muna so ku sani daga yau babu shi mun maida muku alkawari mun yi mai mun maida muku alkawari ku fito ƙarar ku sanar da su alkawarin nan daga yanzu an dakatar da shi alasawa ai hatta ta kunu fil ilmi alasawa har ku da su duka ku zama daidai wajen sanin wannan yarjejeniyar daga yanzu babu ita yanzu da kuka je kuka auka musu kun kare alkawari ba ku kare alkawari ba saboda alkawarin an yi ne an janye shi kun ga anan ba ku je kun auka musu ba balle ku zo masu laifi kun aika wa yadda kuka alkawarin zaman lafiya kuma ba ku zauna har aka zo aka shammace ku ba addini musulunci waye addini shi ne fambir ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son masu yaudara wannan ne dalilin da yasa Muawiya ya taɓa kulla alƙawari tare da wasu kafirai lokacin yana kalifa za mu zauna lafiya daga yanzu har zuwa ƙarshen watan disamba misali ba yaƙi daga nan har ƙarshen disamba amma daga januwari ta shigo alƙawarin zaman lafiya ya ƙare mu da ku kuma sai a ci gaba da fafatawa to yanzu disamba ta zo amma bata ƙare ba ma'auya yana so ya yaƙe su sai ce to mu tashi a cikin watan disamba kamin ƙarshen watan disamba mun rage hanya mun je dab da inda suke januwari na shigowa sai mu yi sai mu auka musu ba mu dai auka musu cikin kwanakin alkawari ba saboda haka sai ne gudun na kama hanya ya je ya aje wannan runduna sai suka ji wani mutum yana kabbara kan doki ya taho a guje yana zuwa sai aka samu wani sahabi ne da ake cewa Amurbinu abasa Amurbinu abasa yana zuwa sai samu a wuya ya aka yi kuka taso bayan kun yi alkawari da wa'in mutane zaman lafiya ya ce ta ba mu aika ba mu auka musu ba ko ba za mu auka musu ba sai tayin din ya cika sai ce to ai su ba su zaci za ku taso ku rage hanya a cikin kwanakin kwanakin zaman lafiya to kun saba wa Allah kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan kuka kulla alƙawari tare da abokan gaba kar ku yadda ku tsaura wa dokin ku sirri kar ku yadda ku kwance dokin ku daga shirkansa ku hau da sunan za ku je ku yaƙe shi har sai kwanakin da kuka yi da su sun kare gaba daya kenan daga ma madina ba ku da damar ku taso sai watan disamba ya yi ya kare januwari ta shigo to sai a lokacin ne ya halatta a musulunci ku iya tasowa da sunan za ku yaƙe su yadda gwargwadon lokacin da zai kawo ku sun san cewa za ku iya isowa a wannan gwargwadon lokacin su masu shirya amma ba za ku zo ku faɗa musu bankatan ku saki ɗan wani lokaci a cikin kwanakin zaman lafiya ba Allah bai da wannan ba ku kalli tsabar tsare amana irin na mai irin na addinin musulunci wannan ya sa mu'awiya rundunar nan ta gaba ɗaya ɗauko ta ya sake komawa madina saboda ba zai saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah ya ce kafiran nan 'yan ta'adda da kuke kulla alkawari da su amma su rinka warware alkawari su rinka kulla muku munafurci Allah ya ce wala kan su dauka sun sha ba su sha ba kar su dauka sun tsira inji Allah ba su tsira ba Inda innahum la yu'jizun wallahi ba za su gagari Allah ba Allah zai bi su har cikin dakunan su ya tona musu asiri harkar da su wannan shine abin da ya faru da Ka'ab al-Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf wane ne Ka'ab ibn al-Ashraf wani bai hude uwarsa yar kabilar Banu Nadir wato kana ashaddu hijjan linnabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kan ta samu mutumin da ke gaba da musulunci da gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin sabul ashraf a duk yahudawan madina babu kaman shi kuma sannan sabul ashraf farko matashi ne sannan mai arziki ne sannan kyakkyawa ne da wuya ka ga kyakkyawan balarabe kamar sabul ashraf sannan bayan wannan mawaƙi ne ƙwararre ne wajen tsara waƙoƙi na larabci na yabo ko na zambo duk shari'in da zai shahara a zamanin jahiliya babu shari'in da bai shiga ba shi yasa shi gidansa zila ce guda gidan yana kudu maso gabashin madina a bayan gidajen yahudawa 'yan kabilar banu nazir can baya zai samu wani dutse akan dutse dutsen karan kansa ka hau dutsen aiki ne balle takawa a kai A akan wannan dutse ya gina wani irin katafaren gida sannan ya gina wasu irin manya-manyan garu badala ya kewaye gidan da su a nan yake ciki multimiloniya ne an sa wasu irin jet-jet na karfe in kuka taru kuna iya yin wata guda ba ku yi ballage din ba bai da aiki ban da kulla musulunci shari ka'abul ashraf ran da aka ce an je an yakin badar an dawo labarin yanzu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan qurayshawa abu ashraf ce kai wannan labari ba zai yi ba aka ce haka ne yace to idan har Muhammadu zai samu nasara akan wayannan manya-manyan jagororin qurayshawa yace la badanul ardi khairun min zahariha rayuwa cikin kabar ya ci alheri fiye da rayuwa a bayan kasa haji makiyin Allah daga nan sa'abul ashir ya kuma bai da aiki banda yin waƙoƙin zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhija shi kuma zagin manzan Allah ya ce red line kana tsallakawa musulunci ya ce ajalin sa zaka zagi kowa ka kwana lafiya amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah bai yadda ba Allah bai yadda banda zagin manzon Allah bai da aiki kullun sai ya da sabuwar waka da za a karantar da yara da matasa ta zagin manzon Allah da zagin musulunci ba kuma yadda za a yi kayan da yake wannan bai ishe shi ba ya taso ya taho hangarin maka ya sauka a gidan wani kafiri da ake cewa al-muɗallaf ibnu abi wada'a a gidan wannan kafirin ya sauka a nan ne rinka tara ƙuraishawa yana ziga su za mu ba ku gudunmuwar dukiya za mu ba ku makamai kada ku karaya ku zo madina ku gurkushe muhammadu da mutanen sannan kowa ya huta su abu su fiya da suka ji ya suka taso suka same shi suka ce muna su ga gaya mana tsakaninka da allah tun da kai bai hude ne ka karanta a taura da mu da ke bautan gumaka da muhammadu da ke da sahabbai da ke bauta Allah daya tsakaninka da Allah suwa yake kan addinin gaskiya yace ku masu bauta gumaka ku ne ke kan addinin gaskiya muhammadu da sahabbai suke kan bata kaji arzali ya sani kowa bai sani ba nan take Allah ya saukar da suratu aya suratu nisa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti نعم ويقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله يتي ألم ترى بغير إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب zuwa ga waɗannan yahudawa da aka ba su wani rabo na littafin a taura yau minu na biljibiti wa ɗagut yau an waye gari wani su ne masu yin imani da jibtu da ɗagut duk nau'i ne na su abin bauta kuma bayan allah saboda su yi da abin da kuma shawo ke bauta ke wai na suna cewa ha'ula'i wai waɗannan kafirai masu bauta wa lata da uza a hada min allazina amanu sabila wai suke kan shari'a fiye da waɗanda ke suka imani da Allah da manzansa Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah Ka'ab al-Ashraf da mutanensa Allah yake ya tsine musu albarka Allah ya fusata Allah ya la'ace su ulaika la'ana la'anahumullah Allah ce wa man yal'anillah duk wanda Allah ya la'ace shi ya tsine mashi kuma to karshen sa ya zo falanta jira da su lahu nasira duk duniya ba ka iya samun mai taimakon shi daga nan ka gane Allah ya bada umarni a maganin Ka'ab ibn al-Ashraf akwai ran da ya wata waka ta akabul kalib yana kiran sunayen manya-manyan shawa da aka jefa cikin rijiyar nan yana dan Muhammadu ya rena muku wayo ya kashe iyayen ku kuma ya dura su a cikin rijiya yana waka yana kuka ba wani kafirin maka da ke wurin da bai zubar da hawaye ba sai da ya tono musu da bakin ciki da gaba da annabi ta koma sabuwa kar a rana bayan ya gama wannan ya sake dawo madina bayan ya dawo madina kuma daga nan sai sake canja faifai sai kuma ya dafa da fitta waƙoƙin zagin matan sahabbai waƙi zagin matan sahabbai kai abin yi yawa ranar sai ga annabi muhammad wanda fi kowa haƙuri a duniya ya fi kowa tausayi a duniya sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabai. yana cewa malli bi ka ibn al-ashraf faqad azalla wa rasulahu waye cikin ku zai iya mun maganin ka'abul ashra dan ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai iya zuwa ya mana maganin ta ina za ka iya isa inda ka'abul ashra yake balle kai maganin ta ina malli bi ka'abul ashra ta ina za ka shiga yanzu ko bila za ka iya shiga balle gidan ka'abul ashra a wannan lokacin kowace kusurwa kowace wani tubali ba yahudi ne zare ne takobi ana gadi shi wannan katangar ta ina ma za ka yi ƙetara ta nan da ke wani matashi da ake cewa muhammadu ibn masalama ya miƙe ce ha ana ya rasu ya ce ya manzan allah na ba da kai nan take sai wani matashi ya sake miƙewa ana ce masa abu na'ila amma asalin sunansa shine filkat ibn abi salama amma shi shahara da abu na'ila ya sa karabin mafi yawan tafan abin nan tarihi ba za ka ga asalin sunan shi ba sai dai a ce abu na'ila amma wannan shine asalin sunan shi silkan ibn abi salama abu na'ila ya miƙe ce ni ma na bada kai na ya rasulullah nan take wurin matashi da ake ce obad ibn bishir shi ma ya miƙe ce na ba da kaina ya rasulallah nan take wani matashi ya zabura a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa al-harith ibn al-aws harith ibn al-aws ya miƙe ya ce ya rasulallah ni ma na ba da kai kamin a ankara sai ga matasa guda biyar sun miƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ku yi haka ko biyar din nan ku je kuma da maganin shi Muhammad ibn Maslama ya yace aturidu Tura, ko ya rasulullah ya manzo Allah kana so mu kashe shi annabi ce ku aika da shi barkan rayuwarsa musifa shi musulunci da musulmai ba mai zama lafiya mutu kare na dare sai ce ya rasulullah muna neman alfarma guda daya menene alfarmar ce ka ba mu dama mu sake bakin mu wanzan Allah ya ce na ba ku dama duk abin da ka kama sai kun faɗa za ku faɗa ku samu daman kashe shi ko faɗa Allah ya gafarta mu saboda ba yadda za su matsa kusa da shi sai sun soke musulunci ba yadda zai sake jiki da su sai sun zagi annabi sun soke me sun soke addinin musulunci sun zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi kalma ta suka sai an yi wannan za'i nasara manzon Allah ya ce Allah ya gafarta mu a dai aika da shi barkan shi kenan suka je suka yi mitin suka tsara yadda za a yi to mutane guda biyu a cikin suna da alaka da ka'ab ibn al wasu ne mutane guda biyu na farko muhammad ibn maslama abokin ka'ab al-ashir ne tun suna ƙanana. sun san juna sun shaku musulunci ne ya raba da kullum da suke mutum na biyu shine abu na'ila shi kuma ɗan uwan ka'abul ashraf ne na shayarwa mace ɗaya ta shayar da su tare da ka'abul ashraf saboda ka ka'abul ashraf ya san shi ya ɗauke shi ɗan uwansa ne kamar da kake ɗan uwa na jini to haka ɗan uwa na shayarwa yake Muhammad bin Musulama yake su ni zan fara zuwa ga yadda zai kai kuma daga nan bayan kwana ɗaya ko biyu kai kuma sai ka je saboda haka je bukin yana so ya ga ka'abul ashira aka faɗa wa sabul ashira cewa muhammad ibn maslama yana son gare shi sabul ashira yake ba matsala ya zo ranta za aka ba shi taya bayan ya zo ya fito suka gaisa da daddare ya ce ashe zan ƙara ganin ka in ji ka'abul ashira eh ne tun da aka ce ka bi muhammadu ban dauka akwai da zan ƙara hada ido da kai ba yau na yi mamaki aka ce kana son gani na muhammadu bin masulama ce don allah kamar wannan magana wai tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai daka ya ce kaga musulmin nan mutanen garin su ya zame musu alaƙa kai suka koro shi ya zo madina saboda sosai mun ko muka karba ya ce ga yanzu ya jefa mu cikin musifa mu rasa inda za mu sa kanmu ya tsunduma mu cikin yaƙi ya sa larabawa sun tsane mu gaba daya ba a kasuwanci da mu tattalin arzikin mu ya karye yanzu ba abin da ya kawo ni wajen ka neman taimako ne ya ce taimakon me ya ce ina so ka bani bashi na dabino ausiki ɗaya ko ausiki biyu in je in samu abin da zan ci da iyalaina ko na alkama ka dubi abokantaka mu tsawon lokaci kawo da ake da tun tsire da dariya ya eh, ce ya dama ni na sani wallahi tilatamun lallahu wannan ba dan goyon baya ba ne ba dan goyo ba ne duk yadda kuka goya shi ni na san sai kun gaji kun jefar da shi haji munafikin Allah ya ce to mu dawo maganar in baka abinci har ausu ke biyu ba shi ka yanzu kai musulmi ne ya ce a'a ai mu yanzu musulunci muna yin shi ne na larura kamin mu samu gaba da zamu rabu da shi in ba haka bojo rabuwa da shi ba kuma abin sai ƙara zai mana bala'i sabon ashirin ce eh duk da haka sai ku ba ni rahan abin da ake cewa rahan shine jingina idan mutum zai baka bashi banki sai ta ce ka kawo collateral ko to shi ne ake cewa abin arha'i sai ku bani kwalatarar da zan rike sannan in ba ku bashi dan in tabbatar da za ku biya ni ba dan ma yanzu na ji kun fara gane inda duniya ta nufa ba bashi ma da ba zan ba ku ba sai ce to me kike so mu baka a matsayin Ya yace ku bani matan ku a matsayin kulateral na ajiye a gidana in kun biya ni ku zo karɓi kayan ku Muhammadu bin matsala ma kalle ke ce a kai ma ka san ba zai yi ba in ba mara hankali ba duk Madina ba kyakkyawa kamar ka yanzu ya dauko mata ta kawo maka ajiya ai daga nan ta rabu da ni gaba daya ta abu akira ya tsiri da dariya ya ji daɗin magana sai da ya faɗi ya ce gaskiya ka faɗa to na yadda ba sai an bani mata ba duk wacce ta zo ta gani na san ba za ta koma ba wannan gaskiya ya kamata. to ku ba ni yayanku sai ce to ya gudu ba tsira ba muka ɗauki ɗanmu muka baka yaron ya girma ya za a mata gori a ce ga wanda aka bada shi jingina aka karbi ausiki na dabino kaga gama zai kara mutunci a cikin mutane ba ya ce eh to wannan ma ka kawo uzuri hanzari ba gudu ba na yadda to me za ku iya bani dan dai ba zan ba ku ba sai an bada jingina ya ce za mu kawo ta kubban mu ba ka ka idan Allah ya kai mu muka sabu muka biya ka muka fita kogo yace to na yadda da wannan Muhammadu bin Maslama bukatar shi ta biya yanzu sun samu hanyar da za su iya shigo da takobi cikin gidan Ka'ab Abu Lakira kai ka ji kwarewa da experience da nasa domin da ya zaka sai ka shi Ka'ab al-Ashara sai ka zo da takobi kamin ka iso duk gate sai an caji ka kamin a shigo da kai cikin gidan kenan babu hanyar da za a iya bi a shigo da makami amma yanzu wannan plan din an samu kofar da za a shigo da makami cikin zila ko ba samu ba an samu hanyar da za a shigo makami ya ce to ina godiya lalle har yanzu baka manta da abokantaka ba sai kama hanya ya tafi bayan ya tafi an yi kamar kwana biyu ko uku sai shi kuma abu na'ila ya zo ya ce na sai ka abu da aka gaya masa ya ce wannan dan wana ne ku kawo shi duk da ya lalace yanzu ya fi muhammadu amma bari ya zo mu ke tafe da shi ko shi ma irin abin da ya samu muhammadu bin maslama da ya same shi bayan sun zo sun gaisa suka zo na suka hira bayan sun yi hira sai ya tsokanin shi ce to ya samu annabin naku ya ce lalata kamar wannan magana ni ko da ba su in ja kira ya ce saboda me yake ka kalle ni da haka ka sani ya ce gaskiya na ga kadan ya mutu ya ce to bala'in da ya jefa mutu ya ya jefa mutu cikin ba mu rasa inda za mu sa kanmu ko muka jawo kanmu yan garin su ma sun kore shi muka karba wai buga mutanen kirki yanzu da mu da iyalanmu ya jefa mu cikin talocin da mu san karshen sa ya ce yanzu ma na zo ne wajen ka neman alfarma kuma ina so don Allah kar ku waye ya ce mene ne ya ce wallahi mutum nan muna gaza mu ma mu kore shi daga garin nan duk inda zai tafiye ne amma yanzu alfarma da nake nema a wajenka ka taimaka mana da abinci in ba ka biyuwa za ta kashe in ce ba ni kaɗai ba ne akwai abokai na guda uku da muke da wannan ra'ayin mun fara tunanin ko sauran jama'a ba su ɗauki mataki ba mu ga za mu ɗauki mataki in ka amince kuma ina so zan zo maka da su ka gan su ka ƙara ƙarfafa su sai ce wannan babu matsala akwai ma muhammadu bin masalama ku neme shi yana da irin wannan ra'ayin naku in za ku zo ku taho hadis <laughs> ke yanzu su biyar duka an samu damar shigowa da su kuma an samu damar shigowa da me da ta kufa kai kasar duk wani da operation ya kammala to bayan sun gama wannan ne suka je suka samu zana suka ce ya rasu da an gama shiri yaushe kuka sa rana suka ce mun sa ranar goma sha hudu ga watan rabi'ul awal ana ci watan rabi'ul awal a lokacin suka ce domin ranar farin wata yana haske ya ce wannan zai sa duk wanda ya zagayo za mu iya gani shi a cikin dare mu ya sa da kanshi ko a kashe fitila manzo Allah ya ce to yayi sallallahu alaihi wasallam kuma a wannan rana ta sha biyu ga watan rabiul awal a shekara uku ta bayan hijira suka zo suka samu wanzu Allah suka ce to mun zo maka ban kwana za a tafi operation ga kuma ta kubba an sa a cikin buhu waɗanda za a kai a bada jingina a karɓo kayan abinci manzo Allah ya ce wannan aiki na ku muhimmi ne duk sahabbai ba a san da za a yi wannan operation ba babu wanda ya sani daga waɗanda mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mu je ni zan raka ku da kaina manzan Allah ya raka su da kafa har sai da aka je wani da ake cewa albaƙi wal gargar a nan manzan Allah ya ce daga nan zan bar ku amma zan zauna nan in jira ku har sai kun dawo ka ji babban komanda ya ce musu siru ala ismillah ya ce ku je bisa sunan Allah wa'in da matasa suka kama hanya manzan Allah ya kalle su tausayin su ya kama shi ya san hatsarin da ke cikin operation manzo Allah ya daga hannu ya addu'a ce Allahumma a'inhu ya Allah ka taimake su suka kama hanya har bilar kabul da ashra aka ba da sanarwa cewa to ga su a bakin gate aka ce to aje a gaya masa aka sanarwa wannan a sanarwa wannan har information aka je aka same shi ya ce a shigo da su aka bude aka shigo da su ya shirya wani wuri inda za a yi shashayi a ci dabino aka kawo su wurin suka zauna shi gona ɗakin amaryarsa ya yi wata amarya ba larabiya da an yi tufaki duk larabawan madina ba kyakkyawa kamar ta yana ɗakin ta sai ya ce mata zai fita ta ce na za ka ji ya ce zan je in gana da baki ne ta ce wasu irin baki ne za su zo maka da tsakar dare haka hankali na bai kama ba ya ce mata saboda me ta ce ina jin ƙara kamar jini na diga hankali na bai kwanta ba ya kalle ce fashi dariya ce karki damu mutum ne da magana walau du'iya ila ajalihi walau du'iya ila ta'amihi la ajaba yake ai mutumin kirki ne karanci da za a gayyace shi inda za a soke shi da mashi to zai ansa saboda karanci saboda karki da amarya ta yi dariya ya yi dariya ya sauko ta shafa ta haɗa masa wani irin tunare mai ƙanshi ta shafa masa a kai gashin kansa kawai iska in ta hura wani irin ƙanshi ne yake tashi ya yi shiga ta jin dari ba a san wani wanda ke shiga ta ketare ne da jin dari kamar ta abu ashirar ya zo ya same su aka zo aka zo na aka fara hira ba sai na gaya muku ba hirar gaba ɗaya kan zagin annabi da musulmai ne sabul ashir ne ji daɗin hirarsu suka ce to sai ka hada mu da waɗanda za mu je mu karbi kayan abinci mu ba su yake ai a mu je da kai na na sai da ya samu hanya dama muhammadu bin sallama ya ba su gina ya ce ranka rade gashin kan kawai irin ƙarshe yake ya ce matar da ta kowace iya haɗa turare a matan larabawa gaba da ita na aura ya ce da Allah ka bada dama ya ɗan taɓa gashin kan nan ni ma hannuna ɗan samu ƙarshe ya tsire da ya ce ba matsala ya kai abokina ne ya taba sun suna ce kai wannan tare da kanshi yake don Allah abin dama ya ƙara tabawa dama ya ba su gina. aka yi ɗaya biyu na uku sai kama gashin kan ya rige ya ce duna kuma duwan Allah ya ce ku gama da muke Allah ga gashin kan a rike gam ai sai aka zaro ta kuma da cikin mu aka fara Ya yayi wata irin ƙara yayi wani irin ihu masu gadi suka tasu kamin su iso muhammad bin maslama ya sa wata wuka tsakanin cibiyar kabul ashira da marasa ya farke shi a nan ya zube kasa ya sa wannan wukar ya yanke kan masu gadi suka taso aka rike takobi aka fara ɗauki ba da haka aka yi ta bala'i har sai da suka buɗe gir suka fita wasu malamai suka ce ba iya bude girba ta katanga suka dirga wannan yasa haris ibn aus da ya dirga saboda tsawon katangar sai ne ya gaba wasu malamai suka ce da takobi ne aka ji masa ciwo a gaba daga nan suka fita da gudu gudu suke yi tun masu gadin da ke bin su za su iya bin su suka haƙura sai da suke tafiya mai nisa suka tsaya suka cikin su babu mutum daya shine Harith ibn Aus suka ce mu tsaya mu jira shi suka tsaya suna nan suna nan sai gashi ya iso yana da gishi suka ce ba za ka iya ba guda biyu daga cikinsu suka ɗauke shi suka ci gaba da gudu sai da suka iso albaƙi wal gargar inda na suka bar annabi Muhammad suna iso wani suke kabbara da ƙarfi suka ce Allahu akbar manzon Allah yana jin wannan kabar ya gane a yi nasara kawai sai ga manzon Allah ya fito shi ma ke Allahu akbar manzon Allah suna isuwa ga manzon Allah suka jefa da kanka abul ashraf suka ce haza rasu a duniyar ga kan makiyin Allah ta abul ashraf wala ya hasa hasaban nan lazina kafaru sabau kafirai da ke kulla wa musulunci makirci Allah ya ce kasu ɗauka su sha innahum la yu'jizun duk inda suka shiga duk kariya da matakan security da suka dauka Allah ya ce ba za su kai gagara Allah ba Allah zai bi su har cikin gidan ya magani Allah ya cika alƙawarin sa ko bai cika alƙawarin sa ba manzon Allah ya ce wannan fa aka ce ya rasulullah karewa yi manzon Allah ya addu'a ya tofa a hannunsa yana shafa kafar kafar ta koma kamar ba ta taba yi ciwo ba nan take kafar ta koma yi da gaske aka ce tashi ya zabure yake yi tsalle ya ya rasu da la'in tsalle ba bai samu ne manzan Allah ya ce ku koma gida kar ku ba kowa labari Allah ya muku albarka yahudawa sai aka tashi da an kashe ka abu lashir wannan ya jefa tsoro a cikin zukatan yahudawa sun firgita sun gane cewa yanzu musulmai a shirye suke duk wanda ya ce sai ya ga bayan musulunci musulunci bai taka ba bai zubar ba kace kai dole sai ka zo ka daƙile musulunci ta kashe wutar to su kuma a tsaye suke a buga forward ever backward never Allah ka gafarta mana shine wala hasabanna allazina kafaru sabaqu innahum la yujizun a wannan lokaci ne sai Allah ya saukar da wata aya mai zafi sai Allah ya ce mai alarama wa اها نعم الله أكبر الله أكبر Allahu akbar daga nan Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa a'iddu lahum masadatu min quwwati Allah ya ce daga yanzu duk wani karfi da za ku iya tattalin shi a duniya na baku dama ku tattala musulmi daga nan Allah ya ba musulmai damar yin tattali da shi masadatu min quwwati duk abin da za ku iya tanadawa na karfi da in kafirai sun tare ku za ku iya karawa Allah ya ce ku je ku nemi wannan tanadi ku yi shi inji Allah Allah mun gode maka da ka babu wannan addini ku je ku tattali bari ku je ta mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan ayar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ala fa innal quwwata ar-rajul ala fa innal quwwata ar-rajul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarfi da ake cewa ku tattala da za ku yi maganin abokan gaba da shi manzo Allah ce ba wani abu ne ƙarfin ba harbi mene ne harbi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah har yanzu a wajen yaƙi ne ne ƙarfi tun daga wannan lokacin da aka faɗa faɗi wannan magana harbi shine ƙarfi tun ana harbi da bakan dango aka dawo harbi da mai na kibiya ko aka dawo harbi da majajjawa yanzu ana ka dawo harbi na bindiga bindigar ma ka zo kan su ak-47 wacce mutum ya rataye wannan jigidar ya saka to sai kuma abin da mita ta nuna amma da mene ne harbi aka dawo na igwa aka dawo na bazuka in aka ɗora maka a kafada to in ba ƙarfi ne kai sosai ba sai an samu wani ƙato kai ma ya rika kunkuminka in ba haka ba wajen fita harsashin sai a wuce hadda kai da aka samu wani ɗan kuma makuma ma ka irin alarama mai fice to sai an samu su ƙarfi kamar guda biyu sun rike kuku sun rike kuku da sun tukuna kafin a harba shi da zaka je a harba guda ɗaya ta rubuta gidi bene mai hawa hamsin an ɓantaro shi har aka zo mixile na ga fara yan atilare wanda da mota ake harbawa aka dawo missiles aka zo nukiliya atomic tun wanda ake tsanawa daga cikin ruwa a harba ya ci kamar kilomita dubu ya je ya ruguza inda ake sai ya ruguza wani ne kawai zai je calculation na angle ya calculation na distance ya calculation na frequency ya waye ya waye a hada idan abin ya fita sai duniya ta girgiza inda ya sauka kuma an gama zuwa wanda ake jehowa da a jirgin sama ku je ku ga lokacin da aka yakin duniya na biyu sanda aka jeho eh, hiroshima da nagasaki a kasar japan ku ji guda ɗaya da aka jeho irin ɓadade da ya faɗo za ka ɗauka ranar ƙiyama ke ta ɗaya. saboda bala'i ƙasa ƙasar wurin gaba ɗaya sai da tsawon lokaci bata koma shekaru masu yawan gaske bata iya komawa yadda take ba ƙasar karantar da biji yake cewa har yanzu magana da nake da ku tsiro bai fita a ƙasar a wannan wurin da bambi ya faɗo ai tsiro ba zai fitowa ba shekaru masu yawa saboda bala'i amma da duka menene harbi annabi ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba yace ala innal quwwata ar-rajul karfi a wajen yaƙi shine harbi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake to daga yanzu ya ba ku dama aje ya tafi aje ya ne tafi musulmi ne kadai ke tattalin matani ba dan ya cutar da kowa ba amma akwai bukatun yayi ne ya kare kansa akwai bukatar ya kare kansa akwai bukatar ya jefa tsoro a zukatan abokan gaba yadda ba za ma su gwada zuwa su kafa shi ba shi musulunci ba so yake aike yaƙi ba musulunci ya fi yaduwa a duniya in ana zaman lafiya fiye da in ana yaƙi fiye da in ana ne yaƙi ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan musulmai a duniya ita ce ƙasar indonesia ƙasar indonesia sun fi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya a tarihi ba taɓa yaƙi a ƙasar ba ba taɓa mai ba yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya da kafiran Makka a shekara daya waɗanda suka musulunta sun fi waɗanda adadin waɗanda suka musulunta a shekara goma saboda an zauna ne lafiya ya nan wa'azin da muke da fada ake yi a garin zamani yi kenan ba za a samu yada islam ba sai ana zaman lafiya shi kuma Allah yana da hanyoyin su da yawa da zai yada musulunci ku ga abin da ya faru a Aljazair ga yanan ko ina kafafin yada labarai mage ta jawo sanadiyar musulunta dubban mutane mage a Aljazair ko yau din nan sai na kalli kilin din ya kai sau biyu ko sau uku saboda wani irin farin ciki da nake ji a cikin zuciyata limami yana limancin sallar tarawih yana zuba kira'a Magira ta ji daɗin kira'a kawai sai ta shigo cikin masallaci da kira'a ta ratsa kawai da ta shigo sai ta fara zagaye liman ta ɗan kama rigar shi ta nan ta ɗan kama ta nan liman zuba tilawa yake kai mage da tilawa ta raƙa-ta ta ta raƙa ta sai ta ga daga can ƙasar da yi ba da ta daka tsalle sai jikin hannun liman nan ya ɗora dama a kan hagu liman yana jin mage ta dako ta tsallako to liman limamin ahalin sunna ne ba dan bid'a bane yo limamin bid'a mage ta yi tsalle ta hawo ka fada ta ana ana sallah sanda zai yi ihu ya wurgar da ita ya ce billahi lazi ayi mana jifa a masallacin nan eh sai ce jifa zaki eh sai ce ai kota ake <laughs> ita limamin bid'a ne to amma limamin ne limamin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah yayi sujada yaro karami yau da rafe zo ya hawo ya hayo ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaron ya ta wasan sa akan wuyan annabi wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dago daga sujada ba sai da yaron ya gaji da wasa ya sauka da kai wani sahabi ya ce muka jira muka jira kai na jini ba zan iya dorewa ba ke na daga kai na na lefo na ga sujud ta ke ta kare kawai sai daga wani yaro ne ya fara wuyan manzo Allah yana wasa amma saboda kaunar yara karara da tausayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tura yaron ko soke shi sai da yaron yake jiya sauka sannan ya dago da garku bayan ya gama sallah ya kalli yaron yace kai sa dokin naka ba mai tutu bane to da wuyan limamin bid'a ya hauda ya ga doki bai tutu a ranar wallahi wannan limami dai kuliyar nan ta dako ta hau kan abu nan ɗiki so yana ci gaba da katunsa ko lai kawai kalle ta bai ba sai daga ɗaya hannunsa sai ɗora a kanta sai zama suna tsakanin hannayensa guda biyu yana kamar yana shafa ta tilawa yake zuba wa malam tilawa yake zuba magira garin sai ta sake ƙara tsalle kawai sai ta hau kan faɗa da shi da ta hau kan kafa da shi ita ma magar sai ta juya sai ta kalli alƙibla wallahi sai ta juya ta kalli alƙibla liman tilawa ta kawai ke bayan ta kalli alƙilla ta sha ƙira'a sai ce wa limamin kis a kuma yanzu wanda kis ana kira ki gwamnin kis sau biyu tana sa kyamara tana ɗauka ana sallah ba wanda ya san haka zai faru bayan ta masa kis sau biyu ta gwada masa ta yaba da wannan karatun ƙur'ani ta yaba da ƙur'ani da ta ji sai ta dirko suna dirkowa sai ta zagaya cikin sahu ta tafi abunta wannan abu da ake kwabarin sai turawan duniya suka gani a cikin gajeren lokaci sama da mutum biliyan sai da suka kalli wannan kilif kamin a kwana ɗaya zuwa na biyu sama da mutum biliyan ɗaya da rabi sun kalla kamin a kwana na biyu zuwa uku sama da biliyan uku sun karba yanzu wa yanzu banda Allah babu wanda ya san adadin waɗanda suka kalli wannan kilima a duniya turawa da da ake bata musu musulunci ana cewa addinin marasa imani ne marasa tausayi addinin yan ta'adda suka ce wannan ba addinin yan ta'adda bane addinin tausayi addinin kauna liman yana sallah ya nuna wa ya kauna da tausayi sai wannan addinin gaskiya ne arnan da suka karbi kalmar shahada a cikin ramadan din ban da Allah babu wanda ta iya kasu a duniya da mai Allah ya amfani da mage ya musulunta da arnan duniya duk bai da Allah babu wanda ta iya kasu kina addini ba addinin banna bane amma ya yadda mu kare kan wa a'iddu lahum masatatin min quwwatin wa min ribabil khayr Allah ya ce ku tana da dawakai domin da su ake yaƙi a wancan lokaci me ya amfanin tana da ƙarfi da tana da dawakai don ku kashe wani Allah ya ce turhi buna bihi a lahi wa ku don ku firgita abokan gabar Allah abokan ku su gane ku ba kawwan lasa ba ce kar wani ya rena muku hankali kawai sha giya ta ɗebe shi ya auka muku dole kowa shi da ke shi Allah ya ce wa akari na min dunihim akwai wasu ma banda wayannan wayannan kafiran da kuke gani na makka la ta'lamuna huwa inda baku san su ba amma Allahu alama Allah ya san su su ne munafikan da ke cikin ku suna neman ya zai musulunci ya kare su ma daga nan ko razana Allah ya ce wa ma fi komin shay'in duk abin da kuka ciyar wajen taimakon addinin nan fi sabilillahi dan Allah cikin hanyar Allah yuwaffa ilaykum za a cika muku ladar wa antum la tuzlamuna ba za a zalunce ku ba ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah